Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana karpe biyar minti talatin ga labarum Jami'ar Bifa bisa tallafin tsarin ci gaban noma na iyalai Prodap ta shirya babban taron ƙasa da ƙasa bisa ma'udin kulawa da albarkatun takamaimai cikin yankin Difa, cikon bayani a cikin shirin. Alimomin kwamitin karkarar Gabi gundumar madarin fa iyaka da Najeriya har-haren da suke fuskanta ya ishe su sun bayyana damuwarsu ta a ranar Asabar a kan wani tattaki da suka yi cikin lumana biye da wata sanarwa. Za ku ji abin da sanarwa ta kumsa a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na shirin yau ga batutuwan 'yanci na kowace ranar Litinin yau za mu maganta kan lamarin zagi wato da hukuncin daban-daban da kundin shari'a na ƙasar Nijar ya zayyana. Masararo barkamu da maraicen yau litinin talatin ga watan Satumba 2019 yanzu kuma sai ku bi mu sha labarun daki-daki. Kulawa da albarkatun takamaiman cikin yankin Difa ma'udin babban taron ƙasa da ƙasa kenan da jami'ar Difa ta shirya bisa talafin Prodaf Difa da aka buɗa yau da sahe tsawon kwana uku masu ruwa tsaki ga batun muhalli na jami'o'in niger Benin da Burkina Faso za su canza miyau su kuma gabatar da shawarwari da matakan da aka tsayar zuwa ga mahukuntan bariki da na siyasa a Difa. Ali Muhammad rakta na jami'ar Difa da Adama Dawaki ta tuntuɓa ta wayar tarfo ya ƙara muna bayani ga fasar kalamun nasa. Jihar Difa ta kasance a cikin matsalar ragowar wurin noma da kuma matsalar tsaro a jimilce abin yana koma baya akan faɗin ƙasar na tafkin Chadi duka waɗannan suna nasaba da tasiri akan wannan jihar. Biyo bayan matsalolin Boko Haram akwai yawan jama'a da suka baro mazauninsu waɗannan jama'a sun baro wajen su ne na tafkin koma dugu da shimfiɗa tafkin Chadi sun koma inda suka cakudu a matsayi. Kenan akwai buƙatar tattara duka waɗanda abin ya shafa a tattauna domin samun kulawa mai ɗorewa. Waɗannan jama'a da suka bar gurin zamansu su samu 'yancin kansu ya kasance noman da suke yi ya ɗore. Fiye da mutum ɗari biyar suka yi tataki ga batun yanayi ranar Asabar a nan yamme tun daga Place Wifi zuwa Ishanjar na Rampuan Kennedy. Ƙungiyoyin farar masu fafutuka ga batun yanayi su kimanin ishirin suka yi wannan kiran. Sani Ayuba, daraktan zartarwa na matasa 'yan sa kai na ƙasar Nijar, yama fisa Adamu Sirfo bayani a kai. Tunanin yin jerin gwano a kan canshi yanayi, muna son mu nuna cewa muna da masaniyar ƙalubalen da ke akwai a kan canshi yanayi, domin tambaya a yi adalci a kan canshi yanayi. Mun tambayi hukumomi su yi hubasa maimakon jawabi na cika baki, mun tambayi jama'a su zo da saƙonni a kan mamayar keɓaɓɓen wuri. Mun ce, a'a ba mu amince a mamaye keɓaɓɓen wuri na tuntuma ba. Mun samu fiye da mutane ɗari biyar da suka ba ba da ƙoƙarinsu har da tsofi da suka ce canjin yanayi ba wai matasa ne kadai ya shafa ba. Muna son kowa ya kama wannan zai ba mu kuzari wajen aiwatar da ayyuka akan wannan batu. Euh, Al'ummomin kwamitin karkarar Gabi a gundumar Madarunfa iyaka da Najeriya a ranar Asabar sun nuna abin ya ishe su dangance da harayar da suke fuskanta sun yi tattaki ne cikin lumana. Ga kaɗan daga cikin sanarwar da suka yi ta bakin annafi Abdu a gaban magajin garin. Mun yi tir da yanayin rashin tsaro da al'ummarmu suke fuskanta. Mun yi la'akari da banna da wannan hare-haren daga 'yan ɓata gari. Sannan mun yi la'akari da rashin isasshen tsaro. Kana mun yi tir da fyaɗen da ake wa mata da 'yan mata. Sannan mun yi tir da gudun hijira da ƙauracewar maza da mata da tsofi da yara. Ganin abin da yake wa kana, muna son a ƙarfafa tsaro a cikin gundumarmu. sana'a karfafa bincike a iyakanmu da Najeriya saboda mun gano duka mafi yawan waɗanda suke zuwa su yi aika-aikar suna fitowa ne daga La grande majorité de de là A nashi bangare a yayin da ya karɓi al'ummar magajin garin Kane ɗan Malam ya shaida da hararan sun yi kamari kwanakin bayan nan kuma ya yarda da damuwar talakawan nasa wakilinmu Muhammad Manman ya naɗa mana jawabinsa inda ya ce. Wannan bayanai na al'ummar kudancin karamar hukumar Gabi ni ina ganin suna da gaskiya saboda hakika sun iya haƙuri saboda yanzu ya yi kwanaki ishirin ba daren da ba a samun hare-hare kullum sai an kai hare-hare kuma kowane hari waɗannan 'yan ɓata gari suna tafiya da dabbobin jama'a su shiga Najeriya. Wannan sanarwar za mu miƙa ta ga waɗanda abin ya shafa. transmitter a ruwa. A gaida mutari Muhammadu da fassara, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu yau da 'yan kwanaki ya bayyana cewar halin da Kidal ke ciki yanzu a arewacin ƙasar Mali tamkar barazana ce ga halin daidaituwar tsaro ga ƙasar Nijar domin ba da amsa ga kalamun nasa al'ummar Kidal ta yi jerin gwanau domin nuna ƙin amincewarta da wannan kalamun. Duko Abdurrahman ƙwararren jami'i ga batun kwanciyar hankali ya mamare ma Jallo fashin baki. Na gano kamar kowa da kuma tare da shugaban ƙasa cewa Kidal ko arewacin Mali ya zama barazana wajen daidaiton tsaro ga Sahel. Kenan ya kamata a yi tunanin kwato shi da tsaron arewacin Mali da Sahel. Ta wacce hanya Mali su yi tunanin tare da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashe wacce hanya za a bi a kwato yankin. a ɗaya ɓangare ba amince ba na girka sojojin ƙasashen waje musamman ma na Faransa. Idan yau gwamnatin Mali ta fito fili ta nuna rashin amincewa ta da kalaman shugaban ƙasa Isufu, a nan ana iya cewa an samu saɓanin diplomasiya. Nan ƙungiya ne za su iya kasancewa masu kula da wasu ƙungiyoyi siyasa, tattalin arziki da wani gungu. Bari mu tattaka yankin adar, daga yanzu jihar Tawa tana da kotun ɗaukaka ƙara, wannan hukumar masharanta ita ce ta uku bayan ta yame da zandar ranar asabar aka yi bikin buɗata za ta biyan bukatun yankunan agadas da tawa kamar yadda ministan shari'a ya faɗa zan maimaita bayanin nasa girkin kotun ɗaukaka ƙara na tawa zai taimakawa a wani fanni gamar matso shari'a ga al'ummomin tawa agadas da arlet a wani fanni kuma zai rage wa kotunan ɗaukaka ƙara na yame da na zandar cunkoso ƙarshen maimaitin kenan. haka dai majalar sati-sati ta Sahel Dimanche ta rawaita. Albarkacin zagaye na takwas na fasibal ɗin ƙasa da ƙasa ga batun ‘yancin faɗin albarkacin baki da na kafar ba da labari Philip na Wagadugu da ya kammala ranar Asabar 'Yan jarida da masu mallakar kafofin ba da labaru na nafiyar Afirka sun yi kira ga ƙasashen Afirka na su gaggauta gama ƙoƙarinsu ga kokowar murƙushe ta'addanci da yanayin bandanci bisa iyakoki. Haka zalika sun yi kira na a yi amfani da gudunmuwar kafofin labaru na Afirka ga batun kokowa da ta'addanci cikin kuzari na haɗin gwiwa da ƙungiyoyi da kuma jami'an tsaro ba tare da laihin taka 'yancin al'umma ba na basu labari da kuma gayyatar ƙungiyoyin ƙasashen Afirka da ƙungiyoyin yankuna domin su sa hannu dumu-dumu ga fafutukar gurmazon kokowa da ta'addanci a misali cikin ƙasashen yankin Sahel. Kakar yawon buɗe ido 2019-2020 ta ƙasar niger A ranar Asabar ne ministan kula da yawon bude ido ya saka usul ɗin soma ta a karai goro cikin kwamin bitin koji jihar Tilaberi. an haɗa wannan sabgar da ranar duniya ga batun yawon buɗe ido aji na 41 wadda aka wa ma'udin yawon buɗe ido da sana'ar biyan bukata makomar kyakkyawa ga kowa a bayanin rawaitar shafin yanar gizon kom zaɓin ya dogara ne ga, jihar tilaberi ganin ɗimbin albarkatun shakatawan buɗe ido da ke akwai duk da dai a rawaitar wato majiyar guda gwamnan jihar ya bayyana cewa duk da rashin kwanciyar hankalin da ke akwai a wasu ɓangaren ƙasar Nijar yawon bude ido na da gurbi mai mahimmanci ga tattalin arzikin ƙasar. Daga ranar 20 ga watan Ogis na shekarar 2019, Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyo 38 abokan hulɗa shafaɗin ƙasar Nijar ke gabatar muku da wani sabon shirin da mata suka yi saboda mata. A kowace ranar talata bayan labaru ku kasance ta da rahotannin namu na musamman cewa da shirin kyauta rayuwar iyali a harsunan buzanci, Fulanci, Hausa, Zabarmanci da Faransanci. Haka zalika a rana ta talata a daidai ƙarfe 6 da minti 10 sha na yamma ku tarbi shirinmu. Na filin mata tsawon minti arba'in da biyar a harshen zabarmanci. Hausa ko Turanci. Filin mata. Shirin da ke kawo muku haske ga al'amuran rayuwa na yau da kullum. Hakikan Hawa Usman ta hanyar kafofin rediyo 38 abokanan hulɗa na studio Kalangu labarun ke zo muku a faɗin ƙasa baki ɗaya daga nan birnin Yami anguwar kwar Kano. Yanzu kuma rahoton na musamman a ƙasar Nijar ayar doka mai lamba 2010-35 ta ranar 4 ga watan Juni 2010 mai ƙayyade tafiyar aikin yanci na kafofin labaru ga batun zagi wato Abalkisa Hamidu ta firanta da Zuzu Ayuba Hassan domin samun bayanin da dokar ta zayyana. na ga fasarar zubin hirar tasu. Duk wata kalmar cin mutunci, cin zarafi ko ɓata suna da bata da wata hujja cikakka tamkar zagi ne. Idan zagi an yi shi ne ta kafar ba da labarai akwai taron da aka tanada kamar yadda Ajuju Ayuba Hassan ya bayyana. Shi zagi ayar doka mai lamba 49 reshe mai lamba 4 na ƙudurin shekarar 2010 shafi na 35 na rana 4 ga watan Yuni shekarar 2010 mai ƙayyade tsarin tafiyar da hukunci ga batun watsa labaru. Wannan ayar ta bayyana cewa duk wata kalmar cin mutunci, cin zarafi ko dangantawa bisa kasahi da bai da shaida nagartatta ya zama tamkar zagi. Misali zagi na iya kasancewa zuwa ga kotuna, jami'an tsaro ko kuma sauran hukumomi takanas da na bariki. Wannan shine fanni na ɗaya fanni na biyu shine shugaban ƙasa na ƙasar waje wakilin ƙasa da ƙasa mambobin gwamnati 'yan majalisa doka ta ce idan tabbas wannan mutanen da aka zana a ayar doka mai lamba uku aka zage su akwai hukuncin biyar tara a fanni na ɗaya tara ce daga jika 200 zuwa miliyan ɗaya idan kuma ga wani mutum ne haka tara da aka tanada jika 100 zuwa jika 500 amma a gane da cewa ko ba nan take ake zartar da bibiyar karar ba sai an ba da sararin da ministocin da lamarin ya shafa sun kai karar da a wajen mutum haka ƙara ce da kake kaiwa kai da kanka Ina ya kamata mutum ya nuha idan an zage shi? babba alkalin ƙasa ake tuntuɓa da sai karɓi ƙarar wanda aka yi wa laifi ya umarta jami'an bincike don su rawaita rahoton kamin ya shigar da shari'ar. Amma doka ta ce ta fuskar lahin da aka yi ta hanyar kafar labari ba maganar a kama mutum ko shari'a za a yi jujin ba iya umartawa a kama shi. Yau akwai kotun da ke kula da wannan fannin. Shin mutum na iya tuntuɓar wannan kotun idan an zage shi? Eh, Wannan ya fuskanci mutunta tsarin tafiyar da aikin. Wato akwai tsarin da aka kayyade ga tafiyar da aikin. Kowane ya washe ba gare shi na ya mutunta shi. Ba wai don wani ya kai kara Onimed da ko wata kungiya ba ne ke nuna ba za ku karbi kiran koti ba. Anan kungiyar kula da hukunta laifuka ke kula da lamarin. Laifi ne aka yi, wajibi ne a hukunta. Waccan kuma taladabtarwa ce. Ababi ne daban-daban. Duk da haka guda bai ture guda. A gaida Asuma na shina da Hawa Usman da fassarar wannan firar. amma kuma yanzu ga Musa Hassan ya shigo zai gabatar muku labaru da harshen zabarmanci kamun nan wato amfani da harsunan gida a makarantun firamare a Nijar ribar da ke akwai da baibayin da ke akwai da kuma kyaukyawan zaton da za a yi shine ma'udin muhawar studio kalangu na yau wanda alasan kuzi muhammadu zai jagoranta amma daga nan ni naku dan badan da arlit malamin mungungu ke muku salama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.